ba dogon bayani za mu yi ba kasancewar wannan kundin daga wajen ku fito idan ko kuma ta ba bayan kun tsara wannan kundin sati biyu da ya wuce kun ba mai daraja gwamna wanda ya zo a gaban wannan zaure ya gabatar da shi ya dokanci ko al'adanci wannan gida a wannan rana za a ba wannan kundin karatu na daya karatu na biyu kafin a yi mishi karatu na uku za a yi yin farin da ta dole da kwamitin ko su kwamitin wanda shi ne aka yi yanzu kowace ma'aikata za ta zo a gaban wannan kwamiti za ta yi kariyar kuɗin da aka sa mata shekarar ta gabata kuma ta yi kariyar kuɗin da aka sa mata shekarar gara za ta shigo so muna fata insha Allah za ku yi kariyar wannan kasafi kamar yadda ya kamata na san duk ma'aikatar da ta zo gaban wannan kwamiti mukan tsaya kafin mu buɗa sai mun gaya mata me ake nufi da excess standard budget budget sannan mu gaya mata compliance sannan da muke so mu samu ga wannan budget din amma ma'aikatar ku ba ta da wannan bukata duk abin da ake so a sani a wannan wajen ɗin kun sani don kun yi mu sani duk wani orientation da muka samu wanda ya shafi wannan kundin kasafin kuɗi daga wurin ku muke samun shi yanzu iyaka ɗaya mu duba mu gani kila in kun samu dan kuskure na oversight wanda ba ku yi ba sai mu duba mu gani domin a gyara a mai girma kwamishina da darakta da council bayan wannan sai kuma dan matsala da muke da ita daga wajen ku wanda za mu yi resin intanet nan domin ku nuna mana saboda mun samu labarin ita ministry of budget ta koma majalisar dokoki ita ma ta kafa wani institution can tana ba da abubuwa so insha Allah za mu shiga za mu duba domin mu ga menene ya kawo wannan matsalar muna da evidences na ga wasu daga ma'aikatar da sun buɗe muna da evidences a ɗin da majalisa ke bai ministry ɗin ko ta take bai yanzu so za mu duba insha Allah so uh, minister of budget and economic planning salary increase 48 shugabanin yan kwamitin kuɗi da da majalisar dokokin jihar domin kayan kasafin kudi na shekara ta 2023 na wannan bayan da ta kuma albarka za mu so mu ji yadda kuka gudanar da kare kasafin wannan ma'aikata ta to gaskiya ne lallai mun kariya amma ka san ainihin shi kundin ita ma'aikatar budget and planning ko budget and economic planning suke tsara shi suna tsara shi ne bayan sun samu sakamakon dukkan ma'aikacin gwamnati kowa ya kawo su hada su yi lissafi kasafin shi su kai shi majalisa majalisar gwamnati masallar gwamna ta duba ta ga ta aminta da shi sannan shi mai girma gwamna ya kawo ma a karkashin shugabancin mai girma gwamna sannan ya kawo shi majalisa su kuma su duba su yi nasu aikin su kira dukkanin ma'aikatan ne guda guda a zuwa a kariya da kuma wanda har ita majalisa sai ta yi kariya nata ga kwamitin kariya mu ma mun zo ne kamar yadda kace domin kariya abin da muka saka na ma'aikatar bajet kuma alhamdulillah mun shi yadda ya kamata mun kariya kuma mun yi bayanai masu gamsarwa kuma an yi godiya an yi du'a'i an tashi cikin abin da kuka saka kamar waɗannan muhimman ayyuka ko kuma tsare-tsare kun kashe aiwatar a cikin kasa eh to kasan akwai program da muke da shi na ah, NGKS shi program na NGKS ah, gwamnatin jiha za ta bada kaso mai tsoka wanda kuma world bank ko kuma federal government za ta bada ah, in ka tuna yan watannin baya an yi ba da takin zamani an ba da galmuna na huda an ba da injimin markaɗe na mata da kuma gudunmawa ta dubu hamsin ga ƙananan 'yan kasuwa da dai sauran abubuwa wannan yana cikin abin da muka bayar muka kariya kuma da sauran ayyuka waɗanda suka shafi shi ainihin kasafin shi ainihin kasafin shi kenan yana buƙatar kariya domin idan ba a shi kariya ba wato ana iya samun aita barzatar da shi to amma ka riga ka yi kuduri ka ce daga nan zuwa baɗi ga abubuwan da ke son kai so yana daga cikin ayyukan mu ga cewa an yi kariya ba a fita wajen shi ba idan aka fita waje za a dakatar da fita waje sai a dawo abi domin a samu a cimma nasara domin abin da kai kuduri to haƙƙin ka ne kaga cewa an bi an yi kariya ga ainihin shi kudurin na shekara kamar shi wanga shirin na ngks da kake magana kamar zunzurutun nawa ake tunanin zai lashe eh, to yanzu dai abin da aka saka biliyan kusan biliyan biyu kusan biliyan biyu aka sa domin ci gaba da tallafi ga mutane na jihar zamfara da covid-19 ya shayar ya tallafa ya abin ya ɗaya rugurguza kamar yadda na faɗa ka san ba da gudunmawa ta a taimakon dubu hamsin ƙananan kasuwa kuma an ba da takin zamani da da kuma masu share marasa aiki da mutane daban-daban an yi to wannan ba za a ci gaba da wannan ayyukan ba zai ba mamaki yanzu an samu canji ba dukkanin abin da aka yi wancan karon za a saki ba yanzu ba ba lallai ne yanzu a ce a yi noman fadama kila da kyau hanyoyi a gyara ko kuma a ci gaba da tallafi na wasu bangare daban-daban na rayuwa ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallo nishaɗi